وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالبين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 muna da tambayoyi wanda aka rubuto ta email da su whatsapp so za mu fara ah, watakila karanta su mai kokarin ba da amsa kamin watakila a fara bugo waya lambobin wayan da za a bugo suna nan a watakila akan akwatunan talabijin ɗinku an saka saboda aka sai a kokari a same mu saboda mu yi bayani daidai gwargwaron hali tambaya ta farko ah, wannan ta ce ko kuma ya ce don ba suna daga ya ce dakta mahaifiyata ce take fama da ciwon kafa abun har ya kai ba ta iya tafiya mun je asibiti kusan sau biyar an ce ba a ga komai ba dakta yaya za mu yi ina ganin kamar mun amsa wannan tambaya amma bayanai a watakila da kika bada a nan ko ka bada a nan ba za su gamsar a yi bayanin da ya dace ba na farko za mu so mu san shekarun mahaifiya nawa ne idan ta manyanta yana da mahimmanci na biyu za mu so mu san wanne bangaren kafa ne yake ciwo saboda kafa ai tana da watakila eh, gurare da yawa akwai can tafin kafa inda ake takawa a tafiya akwai sangalalin kafa kamin gwiwa akwai gwiwar kanta akwai cicinya akwai kugunan duk kafafu duk kafa ne to wanne gefe ne idan shekarunta sun yi nisa ba mamaki watakila matsala ce wacce take tana da nasaba da gwiwoyi guyawu haka to idan akwai matsala a guyawu haka ko dai kuma inda kashi ya haɗu da kashi da turanci likita ana ce masa joint kenan ko kuma mahaɗa to wannan zai iya yiwa ɗaya ne daga cikin nau'o'in ciwon da suke shafar watakila a wannan gwiwoyi haka ko kuma mahaɗar ƙasusuwa ana ce musu joint ana kiran wannan ciwo da suna arthritis kuma su arthritis ɗin nan kala-kala ne ya danganta ga wani iri ne mahaifiya take da shi akwai osteoarthritis wanda shekaru watakila da ƙiba suke kawo shi wanda shi tsananin zafi ne da ciwo da ƙara da gwiwan za su rika idan ana tafiya zai hana tafiya akwai kuma rheumatoid arthritis wanda shi kuma matsala ce wadda take ba dole sai mutum ya manyanta ba ana gado duka zuma watakila akwai alamar na saman gado a cikinsu wanda hannu zai zo ya zama ya fita daga hayyacinsa da kuma kafafu din to ya danganta ban san wanne ne dalilin ba sannan akwai waɗansu nau'in ciwuka wanda ba ma da gwiwoyin ba ne ko mahaɗa ko gaɓoɓi dana iya yiwuwa ciwon nan watakila cikin tsokokin da suke jikin kafa ne wanda yake sa mutum ya zama ba zai iya tafiya ba shawara a nan shine a je asibiti a samu ƙwararren likita wanda ya kware a kashi in zai yiwu idan babu likitan ƙashi sai a samu likitan da ya kware. shi idan ma ba bangarensa ba ne zai muku bayanin wurin wanda za a je a samu taimako akan wannan matsala din. sai tambayar <clears throat> maman abdulrahman ta ce likita jini ne yake fito min ta dubura sosai kuma ga ciwon baya da dai sauransu don allah a taimaka min to waɗanne ne sauransu ba san me <laughs> sauransu din ba amma eh, idan bayan gida yana fita da jini ko jini fita ta baya zai yiwu a ce to idan ana bayan gida ne jini yake fita ko ku haka nan ma sai jini ya fito idan ana bayan gida ne jini yake fita to ba mamaki zai iya yiwuwa ko akwai abin da ake kiransa anal fissure wato wani tsago haka ko a hanyar dubura hanyar da jini yake bi sai ya rika fitar da jini yana dugo dugo akan bayan gida din ko kuma idan akwai ciwon da ake ce masa hemorrhoid wato jini magudanar jini su kumbura su toshe to shi wani zai kwararo da jini ne ja a bayan gida da yawa zai dan dundun kulema sannan kuma zai zo da zafi kwarai da gaske to sannan akwai jini zai fita ba wani ciwo ba dole sai ana bayan gida ba to shi wannan ana tunanin daga can saman babban hanji yake ko dai wata alama da take nuna matsala a babban hanji wanda an fi sa rai da cewa ko dai infection ko kuma watakila ko kansa ko dai wani abu saboda haka shawara a nan shine a yi ƙoƙari a je asibiti shi ma a bincika a gane likitoci akwai binciken da ya kamata su yi akwai abin da ake ce mishi proctoscopy za su sa wani na'ura ko wani karfe su leƙa su gani su ga inda ma jinin yake fitowa watakila su abin da ya dace a yi idan kamar shi eh, hemorrhoid ne wanda watakila bahaushe yake ce masa file ko da ke shi bahaushe in ya kira sunan abu wani lokacin sai ya rudar saboda in aka ce file wato mutane suna da abubuwa da yawa kamar basir kenan sai mutane su ai abubuwa da yawa kowa an ka tambaye shi menene basir bayanin da zai maka daban ne da wani dakila wanda yake kusa da shi saboda haka a je likita ya duba shi ya faɗi menene kuma idan mutum ya je asibiti kar ya kira sunan abu ya ce shi fayil ne yake damun shi ko wani kaza ne ya faɗi matsalar da take damun shi kamar yadda aka aiko yanzu jini na fita akwai zafi akwai wannan akwai wannan kuma ba a cewa da sauransu saboda aka ce da sauransu to su me sauransu din dan likita yana buƙatar ya san sauransu din dan ya hada watakila ya samu hujja a ya gane menene yake damun mara lafiya sai tambaya ta uku ita ma wannan ina ganin daga maman muhammad aka ce ko daga misir ina ganin to eh ina ganin ko dai ita ko kuma to wannan da aka ce tambayan wai dakta yi wa yaro kaciya yana jariri yana da kyau to ai na gan wannan ba tambayar likita ba ce a wannan tambaya malamai za a tambaya su ne suka san sharuɗa watakila na yi wa yaro kaciya yaushe kamata a yi da sauransu a shari'a na san akwai lokacin watakila da malamai suke cewa ya dace a yi wanda watakila magabata sun gabatar da kaciya da sauransu amma shi likita ai aikinsa kawai watakila ba na fatawa wannan fatawa ake nema so ina kyautar sai wannan tambaya ya kamata a watakila a mika ta ga wani malami tunda malamai sukan zo wani malamin ya yi fatawa a kai bana so na yi karambani a nan gurin sai tambaya ta hudu aka ce don allah ina son dakta ya yi karin bayani me ke kawo wai mace in ta yaye yaro sai nononta ya faɗi kuma don allah me za a yi da shi don su tashi to wannan tambayar ita ma dai ina ganin watakila ba dai aikin likita ba ne amma dai mu al'ada shi halittar nono akan yi shi ne waɗansu za ki ga mace ta haifi yara ba iyaka ma goma sha biyu goma sha biyar watakila amma nonon ta ba su faɗi ba wata kuma daga haihuwa ɗaya wata bata ma haihu ba sai ga nono ya faɗi da sauransu wannan halitta ne ina ganin amma dai shi ma kada in yi karambani ina ga zai fi kyau a je a samu likitocin da suka kware a watakila cututtukan da suke addabi mata don wannan ba ma ciwo ba ne a je a samu likitoci watakila su yi bayani su duba to amma ni dai abin da nake gani eh, watakila abin da mutane suke cewa kuma watakila wannan <laughs> ba zai zama hujja ba gaskiya cewa in aka yaro ya sha nono zai iya yiwuwa a nonon ya faɗi da sauransu to amma dai wannan gaskiya ina ganin ba kar da in cika karambani da sauransu a ji a samu likitan da suke gynecology ko obstetrics watakila a same su za su yi bayani a abin da yake kawo wannan sai tambaya ta biyar wata da ake ce mata ko maryam yobe ne ina jin ta ce ta daɗe tana fama da matsalar basir wallahi in ya tashi ko fitsari da ƙyar take yi wannan mataki ya kamata ta ɗauka to wannan tambayar ta fito da abin da nake faɗa 'yan waɗansu mintuna kaɗan da suka wuce cewa mutum in ya zo asibiti ba zai ce da likita ga ciwon da yake damunsa ba idan ka zo asibiti ka ce kai yanzu basir yake damunka sai mu tambaya menene basir saboda yanzu idan aka tara mutum goma aka ce kowa ya faɗi menene basir wannan zai ce abu daban na biyu ya faɗi abu daban kowa daban daban da wuya a samu mutum biyu sun yi sun haɗu a kan cewa basir yana nufin abu kaza ne saboda haka yanzu ita malama maryam ba mu san menene matsalar basir ɗinta ba to amma abin da malam bahaushe watakila muka ci karo da shi muke cin karo shi a asibiti in yace basir wani yana nufin watakila ko baya zuwa bayan gida ko yana su cin zafi a dubura sai a ce basir wani kuma cikinsa ne yake kullewa yake kara sai a ce basir wani kuma yana da tsiro ne a duburansa sai a ce basir to lallai ba mu san a menene ita wannan mai tambaya take nufi da menene ba to amma idan ta ce in ya tashi ko fitsari da ƙyar take yi to yin fitsari ba shi da nasaba da basir abin da ake nufi da basir watakila abin da ake watakila ake kyauta sama shine basir din matsala ce wadda ta shafi hanji da wajen dubura da sauransu babban hanji zuwa dubura zuwa karamin hanji a nan ne ake ma complain da yake kama da basir hanya fitsari daban take da waɗannan hanyoyin idan ki iya tashi baki iya fitsari da sosai watakila ko kuma kina jin zafi in fitsari yana fita to ai wannan ba basir ba ne wannan watakila akwai kwayan cuta sun samu sun shiga hanyar fitsari sun hayayyafa wanda watakila abin da ya kamata a yi shine a je asibiti za a ɗauki fitsari a gwada a yi kalca ɗinsa da sauransu a baki magani sai ki samu sauƙi idan kuma kina jin zafi ne misali a dibura ko ƙaiƙayi ko wani motsi ko kaman tafiya to wannan ba mamaki tsutsotsin ciki ne suka dame ki sai ki ci asibiti a ɗauki bayan gida a gwada a gane wani irin tsutsa ne a baki sa. to akwai masu waya salamu alaikum wa alaikum salam na'am wa ke waya waya kan layi abdullahi ne ana abdullahi daga ina daga najeriya to me tambayar malam abdullahi tambaya ta wato tahin zuciya ne yake yawan damuna na'am tashin zuciya yake yawan damuna na ci abinci tashin zuciya musamman ma mai zaki eh, in ka ci abinci mai zaki Eh, to sai eh, dinga tashin zuciya wani lokaci ma har amai to eh. to shikenan za a yi maka bayani kana gudawa ne eh ina gudawa wani lokaci to kana gudawa a ina kake cin abincin a gida koko a wajen sayarwa a gida ne to kai kadai kake samun tashin zuciya ko akwai wanda yake samun tashin zuciya a ni kadai ba wani wanda yake cin abincin yake samun tashin zuciya a wa kusa da ni kenan na eh a cikin wanda kuke cin abinci da su a gidan kai kaɗai ne in ka ci ka take tashi eh to to nan za a yi maka bayani malam to to akwai wani alayi ne kuma salamu alaikum eh babu okay salamu alaikum ba kowa akan layi to bayanin da muke ma ita wannan mai cewa ta tana fama da basir a shine cewa in ya tashi ko fitsari bata yi nake cewa ba mamaki matsalar da take da ita matsala ce wanda take da watakila eh, da alaka da hanyar fitsari kuma abin da ya kamata shine ta je asibiti a gwada a tabbatar da menene sai a bata magani shi basir kamar yadda na ce a cikin hanji ne yake a matsalolin wani watakila kwayan cuta ne za su shiga hanji su hayayyafa wani watakila za a samu tsiro ne ko hanyar jini ta kumbura ko ta jini ya dunkule watakila ne ake ce ma hemorrhoids da turancin likita to saboda haka ya kamata a je dai a bincika a ga menene kuma idan ta je asibiti ba wai wannan bayanin za ta yi cewa ta daɗe tana da matsalar basir ba ta gaya musu abin da take ji watakila sannan sai a bincika a taimake ta a san abin da za a yi mata to wannan kenan sai tambaya ta gaba a ya ce wai likita ciwon epilepsy yana kama yaro ɗan shekara ɗaya ko shekara biyu to ciwon epilepsy ba wanda bai iya kamawa zai iya kama yaro ɗan shekara ɗaya zai iya kama yaro ɗan wanda bai kai ma shekara ba zai iya kama manya saboda haka shi ciwon epilepsy ina fata an fahimci menene ciwon epilepsy ciwon epilepsy shine a samu wata matsala a cikin kwakwalwa wacce wayoyi ko kuma watakila eh, lantarkin da yake tafiya kamar caji da kwakwalwa take ɗauka ta yi aiki ya zama na an samu matsala da shi zai iya yiwuwa gaba ɗaya ɓangaren kwakwalwar ne zai zo cajin nasa ya zama ko yana zuwa da ƙarfi ko kuma zuwa da ƙarfi ko kuma a samu ɗan wani spark kawai sai ya ɗauke to wannan ana samun shi a yara ana samun shi a manya saboda haka a gane shi ne dai ne matsala kamar yadda muka yi bayani a kwanakin baya shi irin wannan ciwo a yara a kowanne gaba ɗaya ma yaro ba zai nuna alama komai ba sai dai idan yaro aka kai shi makaranta ko kuma idan ana mu'amala ta yau da kullum a ga yaro baya fahimta ko yana yawan yin kuskure idan aka je makaranta yaro yana zaune gingirin sai abu ya taso kwakwalwar ta ɗauke wuta bai san me ake koyarwa ba idan yana zaune kawai can sai abin ya dawo kuma shi kenan sai ya ci kaban watakila wuta ta ɗauke ne sai kuma ya ci gaba da sauraro saboda haka ilimin da yake ɗauka ko kuma saƙon da ake bashi sai ya rika karɓar su a gutsitsira haka so idan aka zo jarabawa aka tambaye shi kaza sai ya zamu matsala wajen haɗa tsarin abubuwan bayanin da ya tara sai je ta shirme sai a ce ai ci jarabawa ba har na yi bayanin cewa a ƙasashen da suka ci gaba idan yara suka je makaranta akan ɗauki wanda watakila ake ganin ba su da ƙoƙari suke na ƙarshe a aji kamar guda goma sai a tafi da su asibiti a gwada ƙwaƙwalwarsu a gane ko suna da matsala to akwai uh, wanda suke kan layi salamu alaikum wa salam wa na wa ke magana eh, abubakar ne daga niger ana abubakar daga niger sanda zuwa sanuka dai wallahi malam eh, eh, menene tambayar malam abubakar wallahi tambaya na ciwon gwiwa yake damuna ciwon gwiwa ciwon gwiwa duka gwiwa biyu ko guda ɗaya kawai da daidai yana tara ruwa ne wanda gefe hagu ko dama eh, dama dama ah, hagu hagu hagu hagu ne kuma yana tara ruwa eh yana tara ruwa to ana zuke ruwan ne ko ya kake yi da shi eh na ta yi linta wani lokaci an debe min ruwan to da na to da na na zo na sport bisa kan shi na gudu bisa kan shi kuma sai ya kuma tara shi kuma to da aka ɗebe ruwan ba a baka magani ba ne wallahi an bani magani amma na sha an yi kwana biyu kuma sai ya tashi kuma a to watakila baka bi ka'idar likita ba za a yi maka bayani to insha Allah insha Allah za a yi ma bayani yawwa za a yi ma bayani insha Allah to bari mu a gurguje mu amsa tambayar ta ƙarshe da take dan sai mu amsa kuma waɗanda suka bugo waya a wannan tambayar ta ƙarshe a nan gurin ta ce salamu alaikum dakta don allah da allah salamu alaikum da allah mika tambaya ta ga dakta shin wai da gaske ne idan mace ta daure mahaifarta wannan abin da ta yi yana kashe gaban namiji kuma me yake kawo ƙaiƙayin gaba da dubura a mace ko a namiji allah ya saka muku daga alheri daga saudi arabia akwai wanda yake kan layi salamu alaikum to ya tsinke to tambaya daga saudi arabia ba suna ta ce wai da gaske ne in mace ta ɗaura mahaifa misali ko aka yi eh, tubal ligation ko kuma aka cire mahaifan ma gaba ɗaya da sauransu tana shafar gaban namiji bana jin suna da alaka ba wani abu da yake shafa so wannan ba gaskiya ba ne sai tambaya ta biyu me ke kawo ƙaiƙayin gaba da dubura wannan kwayoyin cuta ne suke kawowa na gaba idan akwai discharge da yake fita wannan sai a ce to watakila ko akwai infection a hanyar fitsari idan kuma watakila na baya din ne da kaikayi haka da sauransu watakila tsutsotsin ciki ne suke damun mara lafiya sai a je asibiti a duba a ba da magani sai tambaya malam abdullahi daga najeriya ya ce shi zuciyarsa ke yawan tashi kuma idan ya ci abinci mai zaƙi sai ta tashi har ya yi amai kuma yakan yi gudawa to ina ganin matsalar da take faruwa da malam abdullahi abincin nan da yake ci ko dai yana baya tolerating akwai abin da ake ce masa intolerance da turancin likita da bu hausa zai zama na cewa kenan jiki baya karɓa irin wannan watakila jiki bai yadda da shi ba <clears throat> idan ya ci dole jiki zai zama ya shiga wani yanayi sai ya fitar da shi shi yasa zai kokarin dawo da shi ta amai shi sa tashin zuciya yake zuwa sannan kuma ya sauri ya gudawa ya sauri ya wuce ta cikin hanji abubuwan da suke kawo wannan zai iya yiwuwa watakila yana da wani matsala a cikin cikin wanda shi ma kamar yadda nake bayani sai an je an bincika amma shawarar da zan bashi watakila wacce za ta taimake shi shine a je a bincika so da ke ba a bincika ba shi da kansa abubuwan da yake ci suna kawo mishi matsalan nan sai ya san su ya ware su ya kiyaye su akwai wanda yake kalla assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam. ake magana wake magana alhamdulillah ah. eh, wani asma'u daga makka malama asma'u barka da zuwa fara ah, ke bata wannan ta tsinke wayar haka ne sosai eh, kuwa yawa eh, ina cewa na sayi keken wannan rage kiba wannan wanda zai na motsa jiki wanda za mutum zai kwanta ya tashi irin wannan haka da aka ce yana da cholesterol to shine kuma nake ce kamar minti nawa ya kamata a kullum mutum ya dinga wannan shi cholesterol na ki ce cholesterol na kika ce 215 ko eh 215 iya ai wannan cholesterol din bai yawa ba kina da kiba ne eh haka ma sosai ba dai ina da kiba haka dai nauyi na da na gwada hudu. to 104 eh. to tsawon ki ba kina da eh. tsaho kwarai ko ba ki da tsaho eh ina da tsaho to 104 babu laifi a to to bayan wannan shi cholesterol din akwai abin da suka gwada kuma eh ne kuma wannan gishiri sun ce shi ma ina da shi kaɗan a ah, nan suna ce mai amla ai ba ba a auna gishiri ai sai dai suga eh suka ce ma suka ba ni kamar wannan da ake ce min fawar din nan gishirin an tuka irin wannan mai tafasan nan suka eh. ce min shine maganin gishirin kina eh, jin kina jin eh. kina jin tashin zuciya ne in kin tashi da safe a da dai na fi da dai yana da onsa yana yawan tashi to to babu laifi in kin samu layi assalamu alaikum akwai wani layi to babu wanda yake kan layi to shikenan in kin samu layi malama asawa ya kamata ki kara akwai bayanin da ya kamata mu samu amma duk da haka ina ganin watakila zamu zamu ba da amsa daidai abin da ya faru dama jiya na ce watakila baki ba da ko kina da kiba da sauransu ba to malam abdullahi daga najeriya ina maka magana cewa ya kamata ka fahimci menene yake sa ka ka samu wannan matsalar sai ka kiyaye shi lalle ka kiyaye shi saboda akwai nau'in abinci da waɗansu watakila jikinsu baya karɓarsa so dole ka kiyaye wanda yake baka wannan matsala sai ka abin tunda ka kuma sauran mutane a gidanku suna cin abincin ba sa samun damuwa kai kadai kake samun damuwa so ya kamata ka kiyayi wannan nauyin abincin saboda haka sai a zanna lafiya in aka haka malam abubakar daga nijar shi kuma ya ce yana da matsala gwiwarsa ta hagu take kumburi tana tara ruwa an janye sau ɗaya aka rubuta mishi magani watakila ya sha sai kuma abin ya zo ya kara dawowa to idan mutum yana da ciwo a gwiwa gefe ɗaya har ta tara ruwa aka janye da sauransu ana kiran wannan septic arthritis wato ciwo ne na gwiwa kuma akwai kwayoyin cuta ne suke assasa shi wanda suke sa ruwan diwa kenan kamar ruwan ciwo to shine aka cire to in shi ruwan ciwo din nan ko an cire shi ya kamata a sha magani to ina ganin watakila muna amsa tambayar malam abubakar daga nijar an nuna mana kamar lokaci ya za mu je hutu rabin lokaci in muka dawo sai mu karasa bayani mu ci gaba kuma da amsa tambayoyinku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu على auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutu rabin lokaci a kamin a tafi hutu rabin lokaci muna amsa tambayar malam abubakar daga niger ya ce gwiwarsa ta hagu tana tara ruwa an janye sau ɗaya an rubuta mishi magani ya fara sha daga baya ta dawo bayanin da nake shine idan aka janye ruwan ciwo a gwiwa ko ta hagu ko ta dama ko duka biyun yato akwai ciwo kenan da kwayan cuta suke kawowa ana kiran septic arthritis wanda kwayoyin cuta nau'in bacteria su suke kawo wannan saboda haka idan mutum aka rubuta masa magani akwai tsawon nisan zangon da ya kamata dole sai mutum ya sha wannan maganin saboda maganin yana da wahala ya samu ya shiga tunda watakila inda yake din kashi ne sai an sha na dogon lokaci kamin maganin ya shiga ya wadatar da gurin ciwon ya zama komai ya warke saboda haka ni ina ganin watakila ba mamaki malam bai sha maganin har zuwa iya tsawon zangon da likita ya ce ya sha ba na ɗaya kenan na biyu ba mamaki ya sha ɗin to amma sai kasance cewa watakila ba a yi eh, watakila zuwa maimaita zuwa ba saboda ya kamata a je likita su duba su tabbatar komai ya gyaru kamin a ce mishi kenan ya tafi ya ci gaba da harkokinsa to ina ganin eh, ya kamata malam abubakar a sake zuwa asibiti a duba in zai yiwu da aka janye wannan ruwan ciwon a ɗauke shi a kai shi a sa a madubin likita a yi abin da ake ce masa kalca in aka yi kalca a gane wani irin kwayoyin cuta ne suke ciki sannan watakila sai a rubuta maganin da ya dace da wannan kwayoyin cuta insha Allah za a samu maslaha a kwarai da gaske sai tambayar malama asma'u daga makka wacce jiya ma ta kirawo ta ce an ce tana da cholesterol so sannan kuma ta ce an same shi 215 sannan tana da nauyi 104 kilogram kenan ta ce ta sai abun yin exercise kuma tana so ta ji wai har zuwa wani lokaci ne za ta yi exercise din to bayanin da nake mata shine cholesterol 215 bai kamata a ce ya kawo matsala ba sai dai na san su a saudi arabia saboda mutanen da suke saudi arabia suna yawan samun matsala nau'in heart attack nau'in stroke so su likitocin sukan an karas da kansu sosai cewa da an ga cholesterol ya dan tafi to shi kenan za a yi kokarin ba da magani saboda kar a yi sakaci don wannan idan aka mai da shi a gwajin da ake na mols ya zama dugo hudu ya zama hudu watakila da dugo hudu kenan ko da dugo daya kenan to wannan bai kamata a ce a watakila an bukaci wani abu ba to amma idan mutum yana da cholesterol ko kuma yana da misali hawan jini ko kiba ko wani abu to akan hada ne a gani idan akwai wadansu matsaloli da za su iya sa mutum ya shiga hadarin kamuwa da wata matsala ko ta zuciya ko matsalar kwakwalwa na stroke ko kuma matsala na heart attack ko dai wani abu to akan kokari a ɗauki mataki tun da wuri to ina ga watakila matakan da suka ɗauka kenan a yi ta malama asma'u don ta ce ma tana da tsawo sannan ta yi maganan cewa tana samun tashin zuciya don dawai tana da olsa bayanin ulcer nan ina ga mun shayin sa ko jiya mun ɗauki lokaci mai tsawo mun yi maganin olsa mun yi magana mun yi bayani akan olsa ɗin nan mun faɗa wa mutane cewa shi olsa ba ciwo ne wanda watakila mutum zai ce ai ina da shi ah, dama yana nan a jikina da sauransu ba olsa ba wani ciwo ne na musamman ba shi olsa duk inda aka ce an samu watakila fata ta dan daye epithelium ya ɗaye watakila kada a damu da wannan epithelium eh, kawai dai fata ta dan ɗaye shine olsa ko a ciki ne ko a baki ne ko a makogoro ne ko a tumbi ne ko a hanji karami ko babban hanji duk za a iya samun olsa a ko ina amma olson da aka fi sani ta al'ada ita ce olson da ake cewa tana kawo ciwon kirji ana ce mata duodenal ulcer ko peptic ulcer ko kuma gastric ulcer duk ɗaya ne dai haka wayannan suke saboda haka idan shi ne mun yi magana jiya dalilai da yawa wanda suke kawo abin da yake kama da ulcer duk abin da ai kamar bahaushe ya ce kama da wane batawa ne idan mutum yana jin ciwo a kirjinsa ba lallai ne a ce olsa yake da ita ba ya kamata mutum ya yi hattara da sauransu kamar yadda muke magana idan mutum yana watakila misali da tsutsotsin ciki haka da sauransu za su iya shi alamu wanda za su yi kama da olsa din sannan idan mutum yana da watakila ɗabi'a ta cin abinci latti ko kuma ya ci abinci da dare mai mai kawai sai ya kwance sai ta munshari da sauransu to abinci zai fara samun matsala tun daga timbi wani zai rika kokarin dawowa har ya rika kona mishi bakogoron shi daga ƙasa ya zo ya samu matsala ta wannan ulcer eh, din abu abu mai kama da ulcer kenan in ya je asibiti ai ta bashi maganin ulcer da sauransu so sannan ita tambayar ta da ta yi a ta ce wai exercise na minti nawa za ta koya tsawon shi na wani tsawon za ta to abin da ake cewa shi exercise wanda mutum zai yi na wato lafiyan zuciya ko lafiyan jiki gaba daya ana so ne mutum ya danyi exercise da zai sa shi ya yi gumi na minti talatin akalla sau biyar a sati kwana biyar a sati mutum exercise na minti talatin wanda aka yi bayani a littattafai ko kuma da bincike-bincike da aka yi shine mutum ya yi tafiya da sauri-sauri kamar watakila zai abin nan amma ta ce ta samu abin da ta exercise a daki to idan aka ce treadmill ne na tafiya din nan fine ya yi daidai amma wanda za a ce ko za a kwanta a exercise wannan in akan watakila tabarma ko abin za a kwanta a exercise to shi zai iya kawo watakila lafiya na kaban ko ciki ko wani abu amma ba daidai duka jiki gaba ɗaya ba saboda haka sai a yi hattara malama asma'u sannan ina ganin yana da kyau tunda kin gani ina ganin kina da kiba cholesterol din kuma kamar yayi din da sauransu ya kamata a rika zuwa asibiti ana bincikawa lokaci zuwa lokaci to ina ganin watakila kamin a samu masu ƙara bugo waya za mu ƙara bitan waɗansu tambayoyi da aka yi masu muhimmanci wanda watakila suna da nasaba da halayya akwai mutane biyu da suka yi tambaya a ta ta tambaya daga benin republic ta yi maganan cewa tana yawan fushi tana jin haushi sannan ina ga a cikin farkon shirin da muka fara a wanda ya kira shi ma ya ce kawai kawai mutane suna bashi haushi in ya zo ya wani abu kawai zai ji haushi kawai yake bashi da sauransu to bayanin da nake kamar akwai wani akan layi salamu alaikum na'am na'am wake waya wake magana Anas ne daga Najeriya. Alan Anas daga Najeriya, me tambayar ka? Wato malam akwai maruru ne da fito min a cinya A cinya? Eh. Gefen dama ko hagu? Gefen hagu. Hagu. Tun yaushe yake marurun? Na'am? Tun yaushe ya... Tun yaushe marurun yake? Tun yaushe marurun yake? na'am a ya jima kai kamar shekara goma haka a a A'a, kai shekarun ka nawa gaba daya na kai arba'in shekara arba'in shekara goma da maruru mm, yana yana fitowa wani lokacin yakan dauke a wanne bangaren cinya yake ta gaba ta baya ta wajen duwa, uku ta ina a tsakanin cinya da cinya ne kuma a hagu kawai yake fita eh kana da ciwon suga a babu akwai wani ciwo da yake damun ka kamar hawan jini haka ko wani damuwa eh sai dai hawan jini shi kana da hawan jini eh shi kuma shekararsa nawa eh to shi din baya dan jima ne shi din ma ya dan jima kamar akwai wani alayi salamu alaikum Ɗazu layin ya katse ne ban wannan ba akwai tambayar wani yaro da yake ciwon kunne irin wannan wata kofa ce haka a jikin ba daga cikin kunnen ba. Malama Asma'u ce? Eh malama Asma'u ce. Na'am to masha Allahu. Yawwa eh, yaro ne to iya da wata haka wata yar kofa haka daga saman kunnen shi ba daga ciki ba. Ok. Haka haka je asibiti aka je aka mun suka ma aiki haka operation aka mata ya kumbura yake sosai ya yi kamar zai fashe. To. kuma an kawo wani an kwambi kuma hallo sai ya sake dama ya samu watanni da dama sai ya dawo. To. Eh wannan shi ne nake tambaya shi ne. Kunne ɗaya ko duka biyu? Na ba kunne ɗaya ne. a ko sayar kofa haka nan mutum da yawa Allah ya mishi halitta za ka wajen kunne haka ko sayar kofa haka daga sama. Mutane da yawa suna da shi? eh na sha ganin masu irin wannan kofa wasu kuma ba ta musu ciwon komi to to shi nashi in yana ruwan ruwan ciwo ne haka ruwan diwa yake fitarwa ko kuwa wani irin ruwa ne kumbura yake sosai haka yi sosai ne eh, eh, kamar zai kashe to an ji an kai shi asibiti an fasa an mishi aiki to kuma aka kwambi aka samu dan watanni zai dawo kumbura yake sosai idan aka matse wani irin ruwa ne yake fita na wani irin ruwa ne ake fitarwa in aka matse eh ruwan haka yana ga ruwa ne mugunya haka da jini mugunya da jini ok fine to ba laifi kunne ɗaya ko duka biyu yau eh, a kunne ɗaya ne kunne ɗaya eh, to shi kuma malam na karshe dokta na karshe wai shi da gaske ne mutum ya ci abin wai kan ne saurin tashi ya yi kamar minti goma wai iya kawo ciwon koda in daga ka ci abinci ka tashi wai shin da gaske ne ko kuma na taɓa ji an faɗa ko zancen mutane ne Zancen mutane ne Eh, a ina kika ji ana faɗa a gidan biki a gidan biki <laughs> ba gidan ba gidan biki ba ne wani yaro ne ce a makarantar su wai akwai littafin da aka karantar da su haka mm, makarantar ta su ta likitoci ce ina jin ta haka dai ba ta likita ba ok to ba ba gaskiya ba ne wannan aya ko wanda suke gona da sun ci mm. abinci su tashi su fara huda kuma ba abin da yake samun su babu laifi eh, amma akwai waya akwai wadansu yawa to shikenan malama asma'u Eh, to shi ke da nagode Allah saka da alheri to masha Allah salamu alaikum ake kan waya salamu alaikum to layin malam ya katse idan an sai a kara lalibobin an same mu sai abin nan to mu riga mun amsa malam ku tambaye malam asma'u ta biyun da ta tambaya za mu amsa ta bari mu amsa na malam anas daga najeriya ce yana da maruru a cinya ya yi shekara goma kuma shi shekararsa arba'in tun yana shekara talatin kenan ina ganin watakila tun tunda baka da ciwon suga ya kamata watakila abin da yake kawo shi ka je a bincika ba mamaki watakila ba a sha magani wanda ya dace a sha kuma tsuwa tsawon lokacin da ya dace ba ne idan ka je asibiti ya kamata a matse wannan marurun a samu ruwan da yake cikin marurun a je a gwada shi a madubin likita a yi kalca dinsa a tabbatar da menene ina ka gane wannan kwayoyin cuta ne suke kawowa to antibiotic da za a baka shine zai daidai da wannan sannan kuma shi ma sai ka sha shi na tsawon lokaci saboda kaga cinye dan adam akwai ramuka daga ciki idan watakila ka sha magani din ba zai yiwu a ce in ka sha na zango dan gajeren zango zai game ko ina ya zama magani ya busar da ciwon nan ba dole sai an sha watakila akalla na lokaci mai tsawo likitoci su bincika su tabbatar cewa watakila ya warke kamun kawai ka tsaya amma maruru na shekara goma ina jin tsoron ma kar ya zama da matsala ka je asibiti saboda wani lokacin idan mutum yana da maruru hanyar da ruwan yake fitowa ya fito waje takan samu matsala sai ta zama abin da ake ce mishi organized da turancin likita wanda sai an je asibiti watakila an buɗe hanyar ma an buɗe ta tukuna ta sha iska sannan a kankare sannan ta samu ta haɗe in ba ba ta iya haɗewa ba gaskiya so saboda haka shekara goma gaskiya maruru ya daɗe sosai sannan ka je kana da hawan jini ya kamata ka je asibiti a bincike dalilan hawan jininka mutum yana shekara arba'in kana da hawan jini ya daɗe watakila kana shekara talatin ko ashirin da wani abu kenan ya fara to yana da haɗari a yaro idan mutum yana bai kai shekara watakila arba'in zuwa hamsin ba hawan jini ya fara ya kamata ya je asibiti a bincika ba ma kama a ce kodarsa a tabbatar cewa lafiyar ta kalau don koda tana da matsala tana haifar da matsalan hawan jini sai tambayar malama asma'u ta ce akwai yaro wanda yake da kunnen shi yana da rami ta ce ita tana ta gani amma ni ina ta tunanin ko na taba ganin mai rami a kunne ta sama to cewa idan watakila zai kumbura in aka je aka buɗe ana fidda ruwan ɗiwa da jini sannan watakila sai ya warke sai kuma ya ƙara dawowa to abin da nake so malama asma'u ta fahimta shi wannan filafilan kunne to akwai wani alayi assalamu alaikum wa alaikum salam na'am wa ke magana magana da ummu hanifa ummu hanifa ne daga najeriya ummu hanifa daga najeriya eh me tambayar ki malam me tambayar ki tambaya ta akan ciwon mara ne to na jima ina jinki ba na ji a bangaren da makai ciwon mara malam ciwon mara to daga ina bangaren eh, dama har an taɓa min aikin appendix an ɗauka shi ne to amma kuma abin da yana nan za a yi ta scanning a gaba komai ni kuma dai na sha zuwa asibiti amma ban samu dai dacewa ba in kina fitsari yana miki zafi a gaskiya babu bayan gida fa kina zuwa sosai ko kuwa ba kya zuwa a a daidai dai normal yadda na saba to shi normal din ke kadai kika san shi ba na ba wani matsala ba gudawa ba okay to shi kenan. Eh. to ba fitsari fa in kina yana fita yana miki zafi a a ba zafi to ba kuma ba wani farin abu da yake fita ta gaban ki eh babu shi ma kwata kwata ciwo ne dai malam eh kamar an daure haka zan yi. kamar an daure gefen malatawa amma ta ɓarin da to shikenan malam za a yi miki bayani insha Allah to babu laifi so abinda nake to salamu alaikum kama akwai na waya salamu alaikum to ya tsinke to shikenan babu laifi abin da nake bayanin mu malama asma'u nake ce mata su waɗannan filafilan kunne allah ya halitta su ne kawai ba wai suna da wani aiki ba ne face su kare ramun kunnan yanzu ai gina sau da yawa malama asma'u za ta ci karo da mutane sun yi haɗarin mota misali ko an samu wani kuskure fiffiken kunne ɗaya ko duka biyu ma sun gutsire amma mutum lafiyarsa kalau yana ci gaba da harkokinsa abin da yasa allah ya kaddara kunne a haka aikin da shi likita ya sani shine shi wannan fulafulan kunnen nan na farko dai yana kara wa mutum fasali haka da kyan gani da sauransu na biyu watakila ko iska ko wani abu in lura da shi yadda yake da kwana kuma shi ainihin kunnan ai daga nan ramunsa ciki yayi kuma ana tafiya ta gaba to ko da wani abu zai shigo wannan fulafulan su za su tare shi sannan su hana shi ya shiga cikin ramun kunnan saboda kar watakila ya zama ya mashi illa saboda haka ko da a ce wannan fulafulan kunnan za su gutsire su faɗi rayuwa za ta ci gaba sai dai kawai a ce watakila mutum ya dan samu dameji a ce watakila jiki ya dan yi ba da ya fasali da kyau amma ba wani abu to saboda haka idan waɗannan kuma ku kalli siffar su ba su da ba su da kashi a ciki kamar da yadda hanci yake haka suke saboda haka zai iya yiwuwa akwai a samu ƙwayoyin cuta su shiga kamar yadda ta bayanin wannan ƙwayoyin cuta ne suke shiga saboda watakila wannan ramin da yake gurin sannan idan aka zo tunda kuma watakila ba su da ah, ba su da kashi kuma sannan idan aka ce misali zai mutum zai dauki allura ya caka a kunnen shi daga sama in ba daga nan kasa ba nan waje mai laushin nan to daga sama zai ga zai wahala ya ga jini ya fito sosai zai fito amma ba sosai ba saboda haka idan za a sha magani wanda zai narke ya shiga ta jini ya je gurin ya maganin ciwon sai an yi da gaske kamar ana yi sai an sha magani na tsawon lokaci ana ta bincikawa da sauransu wani magurin za su likitoci za su ce sai dai a sa maganin a gurin a dan diga a barbada maganin a gurin da sauransu to amma wannan likita ya kamata ya bada shawaran yadda za a yi haka a duba so wannan ba wani damuwa bane Eh, ina ganin watakila in kun je asibiti sai a yi muku bayani ku musu bayanin da aka yi muku yanzu cewa watakila maganin da ake sha idan aka matse ruwan maganin da ake sha baya wadatar da ciwon ya shiga har ya je maganin kwayoyin cutan waɗansu sukan rage to su kuma kwayoyin cuta idan aka fara maganin sai ya zama aka daina sha waɗansu suna nan koda guda ɗaya ne ko biyu suka ragu to ana dainawa sai su hayayyafa kuma sai su dawo sannan kuma matsalar idan suka hayayyafa suka zo sun riga sun bijire sun san wancan maganin so ko an shashi ba zai musu aiki ba shine ake ce mashi antibiotic resistance a to wannan shine bayanin sannan ta yi maganin cewa wani yaro ya ce su a makarantar su an ce musu mutum ya ci abinci ba zai tashi ba sai ya tsaya tukuna ya kwanta minti nawa ne ma da sauransu wannan labarai ne kawai ko mu ma haka da yawa so da yawa mutane ana faɗa mu muna lokacin muna secondary school akan faɗa ai watakila idan aka ci abinci ya kamata mutum ya kwanta eh, akan ce for digestion take place to shi digestion ai abu ne wanda yake daukar lokaci mai tsawo saboda idan abinci ya shiga ciki ya shiga timbi za a mixing ɗinsa kamin ya shiga hanji ma watakila sai mutum ya jira watakila awa takwas kamin ya gama shiga hanji saboda sau da yawa wani zai ci abinci misali ka ci abinci mai maiko wani sai ya yi ni bai kara jin yunwa ba ma saboda abincin bai ma bar timbin ba tukuna balle ya tafi cikin hanji ina za a markaɗe shi a fara amfani da shi saboda haka ni ina ganin wannan watakila ba dai a ce mutum kar ya ci abinci watakila ya tashi lokaci ɗaya ba ne kar dai ya take cikinsa da abinci ne idan mutum ya cika tumbin shi dam da abinci har baki iya wuya da sauransu ya tashi zai ji ba daɗi saboda yana tashi abinci zai ya mutsa ciki zai ɗaure da sauransu zai samu matsala amma an aka ci abinci daidai gwargwado ba abin da mutum ba zai ba insha Allah ina ganin wannan shine bayani a sai ummu hanifa ta ce ita ciwon mara yake damunta ta gefen dama ta je asibiti har an yi mata aikin appendix amma kuma har yanzu ciwon bai tafi ba ashe ba appendix din bane kenan to ciwon mara ta gefen dama halittun da suke ta gurin za a tunano in ana so a yi bayani halittun da take mara mutum daga gefen damansa kamar yadda su likitoci suka yi watakila aka yi mata aiki akwai appendix tana gurin lallai to amma ai ciwon appendix shi ba a mara yake ba gaskiya ta ciki yake farawa daga sama gefen dama din sannan ya ta wajen watakila cibiya da sauransu sannan ya dawo ya kasa to ita kuma nata sun sun ce sun yi appendix to sun cire shi kenan amma ciwo yana nan kuma to bayan wannan akwai halittar babban hanji wanda yake haduwa da karamin hanji ya sama sannan bayan wannan kuma akwai mafitsara kamar ita tunda ita mace ce akwai watakila mahaifa da kuma bututun mahaifa da ya yi kamar kabara haka ta gefe ya daga hannun shi ta gefe dama da hagu ba mamaki kowane ɗaya daga cikinsu sannan akwai kuma ovary ita wato wato kutunta na kwai da yake sakin kwai kowane wata akwai ɗaya a gefen dama ɗaya a gefen hagu to ba mamaki kowanne daga cikinsu zai iya zama shine umal aba'isin kuma idan aka je aka yi scan ba kowanne ido ne yake ganin ciwo a scan ba sai idan da aka yi masa training misali ke yanzu umma hanifa kin san mutanen unguwar ko kin san yan uwanki mutanen gidanku sai aka ce ki je tashar mota ki taro wane wane zai zo daga gida kina zuwa da kin ganshi kin gane shine wane amma sai aka dauki wani wanda kawai bai san kowa ba bai ba wani training sai aka ce kawai ya je tashar mota ya taro goggo za ta zo daga ƙauye ai sai ya ta tambaya ke ce goggo a baki ba ce kila ya tambaya mutum ɗari ma ba a samu goggo ba mutum su bata karaso ba saboda haka scanning ba kowa ba ne zai scanning amma matsalar da muke da shi shine wato harkar lafiyar ne ta sakwarkwacewar da kowa kawai sai je samu ɗan kutun inji ya aje ya zo kawai ya taiwa mutane scanning mu kuma saboda mun riga watakila mun raja'a mun riga mun yi imani da in ba test aka yi wa mutum ba shi nan ba zai warke ba shi yasa wani sai ya je ya gama test din gaba daya sai kuma ya kwanta ya mutu saboda imani nawa mun jefar da shi gefe daya sannan kuma ka'idar ma ta duniyar da aka sa cewa ya kamata ka je ka samu likita ne ya gaya maka ga abin da ya dace ga abin da ya dace watakila shi yasa kawai muke shan wahala watakila kuma in ba mai wasa ba za mu ci gaba da shan wahala shawarar da zan baki idan scanning za a yi miki ki je a samu kwararren likita da ya ƙware a scanning ana karanta scanning mutane suna karanta shi radiology su suke yin scanning sannan akwai wanda suke consultant akwai wanda suke professors ma na wannan abin wanda idan abu ya yi kama da shi za su gaya miki shi din ne kuma za su yi miki ato ah, amma ba dole ya zama kaza ba sannan ba kowane ciwo ne kamar yadda na gaya miki ba kowane ciwo ne ake ganin sa a scanning ba misali yanzu na sa riga kuna gani na a talabijin ba wanda zai iya ce min na turare ko ban sa turare ba ko da ku a ce na nasa turare ya yi shaci an ga shacinsa zai iya yiwa ruwa ne ya ji mu riga saboda haka idan mutum ya zo kawai scanning shi bai gane abu ba watakila sai ce ba komai ne za a ce an ganshi a scanning ba dole sai mutum ya zama cewa watakila ya samu eh, horo watakila an yi training sa da kyau zai fahimci kaza kaza ne kaza ba kaza ba ne wani kuma abin da ake tafiya a masa scanning tun a ɗakin likita ba za a gaya miki kaza ne yake faruwa to shawarar da zan baki ki je ki samu likita ya samu ya bincika da sauri abubuwan na gaggaya miki dinnan zai iya yiwuwa daga wajen mahaifarki ne zai iya yiwuwa daga wajen mafitsara ne zai iya yiwuwa babban hanji da yake daukan hanji abin abinci ya tafi da shi ko bayan gida ya tafi da shi sama da sauransu daga karamin hanji abubuwa da yawa tana ma iya yiwuwa kawai daga fatar cikin ki ne na nan gefen kawai so shawarar da zan baki kenan malama ummu hanifa a ah, mai ciwon ah, watakila mara sannan na tambaye ki ko kina fitsari da zafi kin ce a'a to saboda haka tunda fitsarinki ba zafi hanyar fitsarinki lafiyar ta kalo kenan baki da discharge ta gabanki saboda haka kowace matsala ce watakila daga cikin ciki take to ba maki mahaifa ko kuma su bututun mahaifa kamar yadda na gaya miki ko ovaries naki ko dai wani abu ya kamata a bincika a duba to shi kenan to ina ganin watakila to sai mu kara bayani a tambayar malama asma'u ta yi maganan watakila cewa cholesterol nata da nauyinta idan ana so a fahimci haɗarin da mutum yake tare da shi watakila na ƙiba kamar ita nata ta ce kilogram ɗinta ɗari da hudu to akan auna akan kwatanta wannan da tsawon mutum idan mutum tsawon shi a kaza ne sai a ce to nauyin nasa a yi su kwayarin wal kar a damu da turancin nan akwai yadda ake bi dai a duba da tsawon mutum da nauyi sai a ce eh wannan yana cikin haɗarin kaimuwa da kaza da sauransu amma kamar yadda na gaya wa malama asma wannan cholesterol din gaskiya ba wai yayi yawan da za a ce watakila an damu da shi ba ne amma dai sai a ci gaba da zuwa asibiti allah ubangiji kuma ya sa a dace to masu kallon mu lokaci ya yi da za mu ja labulan wannan shiri kuma ina ganin watakila a wannan zuwan watakila daga nan zan yi muku sallama don nima ina ganin zan koma inda na fito sai in allah ya soya ya da wani jikon allah ya sa muna da rabon za mu sada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ma خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا